L'entraide judiciaire, par exemple, suppose simplement l'assistance mutuelle entre les, autorités judiciaires. na nufin taimakon juna tsakanin hukumomin shari'a na kasashe biyu haka na nufin yau a cikin wani al'amarin bincike na shari'a wani alkali na kasar niger na iya bukatar taimakon wani alkali na kasar Faransa idan ta kasance a cikin bincike akwai bukatar samun wasu bayanai na hujja ko na shaida haka ne ake nufi da taimakekeniyar aikin shari'a aiki tare ne tsakanin kasashe domin samarwa juna da labarai na shari'a da kuma musanyar fasaha da kwarewa dangane da batun turo ƙeyar wani mutum da ake bukata daga wata ƙasa kasashe na iya rattaba hannu hannu yarjejeniya ta hanyar hulɗar su ta diplomasiya domin tura ƙeyar mutum saboda dalilai na shari'a. Domin wannan batu wani tsari ne na shari'a da ke baiwa wata ƙasa damar neman a turo mata ƙeyar wani mutum da ake tuhuma da aikata wani laifi ko kuma aka yi masa shari'a domin a hukuntar da shi ko kuma mashara'anta ta saurare sa. Ainihi babu irin wannan tsari kai tsaye tsakanin ƙasashe ana samar da shi ne ta hanyar cimma yarjejeniya wannan ne ke baiwa ƙasar Nijar damar ta tambayi ƙasar Faransa ta bata wani mutum da take son ta yi wa shari'a shari'a domin a gurfanar da shi a gaban kotu ko kuma a aiwatar masa hukuncin da aka yanke masa komi ya danganta da abubuwan da aka tsaida a cikin yarjejeniya amma baki daya batun turo ƙeyar wanda ake tuhuma daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa saboda harkar shari'a sai ya kasance ba za a yanke wa mutumin hukuncin kisa ba idan akwai yiwuwar yankewa mutum hukuncin kisa ba a tura ƙeyarsa zuwa ƙasar da ke buƙatarsa ko kuma idan ƙasar da aka buƙaci ta ba da mutum ta gano cewa lamarin na siyasa ne tsantsa ko kuma akwai dalilai da suka shafi siyasa On peut refuser effectivement l'extradition euh, de la personne.